ya samu rabo wanda yake cikakke ya samu rabo wanda yake cikakke ah, rawahu abu dawud da tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi shi ma hadisi ne aziz mai muhimmanci mai kana jin kana jin maganganun nan ka san daga mishkatun nubuwa suka fito ah, wannan abu darda abin da ya tayi wannan maganar wanne ya zo wajensa domin ya tambaye shi ya ce ya zo tun daga madina ya zo wajensa a damask a cikin syria ya ce ya zo ne domin ya tambaye shi domin neman ilimi ya ce ka rantse da Allah ba abin da ya fito da kai daga madina ka zo sham sai wannan ba ka zo don tijara ba ka zo don wani abu ba ya ce na rantse da Allah ya ce to ka sani ba wani abu ne ya sa da rasa na ka karantse da Allah ba saboda na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai ya gaya masa wannan hadisi saboda haka kenan kaga wanda yake ya fita ya yi dogon tafiya ya niki gari domin neman bayanin matsalar ilimi guda ɗaya ga irin abin da Allah madaukakin sarki zai masa to ban na mu yanzu gashi ma Allah ya sauƙaƙe ta waya ma sai ka sami ilimi ta waya ma sai ka sai ka sami ilimi kamar wani abu da na gani suna yi a Sudan suka shirya da suka shirya da ban sani ba nan ma ko kansu ma za su yi wannan suka shirya da kamfanin kamfanin waya ko na zayin ne ko wanne ne daga cikin kamfanin su in kana da fatawa sai ka aika text akwai lamba da ake bayarwa kana aika text bayan 'yan mintuna kaɗan minti goma minti goma sha biyar za ka samu rage akwai malamai da suke musu su kuma sai su tura musu an ɗauka suna yi musu wanda sai suna amsa fatawoyi ɗin sai su rubuta sai a baka amsa fatawar ka a ciri abin a ciri 'yan kwabbai a ciki ba ne rori ake cira ba 'yan kwabbai ake cira a ciki kasuwanci ga kamfanin waya mm, da kuma albashi ga malamai Eh, da kuma samun da kuma samun ilimi haka wannan daga cikin hanyoyin sauƙaƙa abin da din ilimi to wanda zaka niki gari ko ka je ka yi shi to wannan hanya ce da za ta yi maka sauƙin shiga aljanna domin a cikin ibada kake a wannan shi yasa sahabbai suka irin wannan dogayen tafiya kamar yadda aka ruwaito Abdullahi ibn Unais yayi ya to tun daga Madina ya to har Misra tafiyar sama da kwana 40 domin ya tambayi Uqba bin Amir hadisi guda ɗaya kawai ya ce domin ya ce ya bincika a duniya ba sauran wanda ya ji hadisin tare da shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai uku ba saboda haka ya to wajensa don ya sake na ya sake tisa masa hadisin ya ji dan ya ce bai tabbatar ba ko ya ji shi daidai ya zo ya dan ya tisa masa yana zuwa sai Abdul sai uku ba ya ce masa bara a kwance sirri ya ce a'a ba wani abu na zo ba na zo idan wannan hadisin ka gaya mun kawai sannan hukuma ya tafiyar kwana arba'in fasan hadisi ɗaya wato wayannan duk irin abubuwan nan da suke ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine bambancin su da mu su da yaqini suka ji sun gaskata sun gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam dari bisa dari ba kawai suna ganin kawai an faɗa bane ko dan akwai ta duk a'a sun san magana sadiqul muslimin sun gaskata shi saboda haka suka tashi suka zage dan wajen aiki da shi sai sa suka zama tokan cewa Allah madaukakin sarki ya ba su tankini a duniyar kuma har yanzu koyaushe din muke kai musu addu'a Allah madaukakin sarki yana haskaka kaburburan su da wannan addu'o'i wani ibn mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya ji shi qal dan akwai hakuri mu karanta wannan babin sami'tu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nabbara Allahu sami sami'a minna shay'a Allah ya haskaka fuskar mutum mutumin da ya ji wani abu daga gare mu fa ballaghahu kama sami'ahu ya isar da shi kamar yanda ya ji فرب مبلغ فرب مبلغ أو عام سامع da yawa wanda aka isar masa da sako aka isar masa da bayanin ilimi ya zamanto ya fi kiyaye ilimin daga wanda ya ji daga farko rahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun tirmidhi ya toshi yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce wato kaga a cikin wannan akwai addu'a ga wanda ya nemi ilimi shine Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa addu'a wanda ya je ya ji abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nazar Allah imra'an sami'a minna shay'a shine wanda ya je nemi ilimin Allah ya saka fuskar sa fa ballaghahu kama sami'ahu a cikin wata riwayar akwai akwai ziyadar fawa'ahu sami'a minna shay'an fawa'ahu ya kiyaye shi wato bayan ya sani ya tsauna ya karatun ilimi mutum ka zauna kana yin kana yin awoku awoku ake cewa ko wanda ke ko yanzu ɗan yan makaranta wannan zamanin ba irin na zamanin mu bane a shi ba awoku wato shine mutum da dare kake bacci kai ta karatu wannan bacci wannan rashin bacci ka hana kanka bacci ke ta karatu kana haddace ilimi kana haddace maganganun Allah da na manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan tasbihi ne ibada ce a ciki gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma wanda ya wannan addu'a ka gani ya ji shine ya nemi ilimi sannan ya haddace ka karanta dan ka haddace din ibada ce Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a sannan kuma ka isar da shi ka koyar wa nabi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya yarda shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm alqiyamati bil jamin min min wanda aka tambaye shi ilimi na wani abu wato ilimi na addini kenan mahu ya boye bai bayyana ba uljima yawm alqiyamati bil jamin min nar to za a yi masa linzami ranar alkiyama da linzamin wutar jahannama wal iyad billah rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan wato mana aka tambaye shi ki bayyanawa in ma saboda jin tsoro ko saboda kwaɗayi yana ganin in ya bayyana to wanda yake zaune tare da su ba za ki yi masa hasafi ba ko kuma abin da aka saba ana yi masa ba za a yi masa ba za a ce wannan kuma fa abin nan alaƙar ta canza sai ya ɓoye ko kuma yana ganin abin nan kan cewar wani abu ba shi da lokacin da zai tsaya bayyana ilimi din wata harka ta gabansa ko harka duniyarsa ita ce a gabansa duk ya daga cikin abubuwa din shi yasa ne a jami'ar islamiyya aka hana Sheikh Aminu Shinkiti muraqabar jarabawa in yana in aka sa shi in ana jarabawa dalibai in vigilating aka zo ana jarabawa dalibi ya karanta tambaya bai gane ba sai ya ce ya Sheikh yaya wannan sai ya gaya masa an shi ka jarraba ba ake za ka ga maka ce ah man su ila an ilmin fasa ana ce kawo sai aka hana malam alfijilin alfi ya ka ce je na invigilation in ba ka ba za a yi jarraba ba Ba za a yi karatun ba sai aka hana shi invigilation shi kuma ita shi wannan shi ne hujjarsa a za a tafi shi ilimi sannan ce ba zai bayyana ba wa anhu daga abu hurairah da yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamahu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lan yajid 'arafa al-jannati yawm al ya ya'ni rihaha wanda ya koyi wani ilimi wanda ake neman ka samu ladan ganin fuskar Allah da wannan ilimin baya neman baya koyansa illa li yusiba bihi 'aradan min ad sai dai dan ya samu wani wato tarkace wani abu na duniya lam yajid araf aljanna yawm alqiyama ba zai ji kanshin aljanna ba ranar alqiyama wannan tsoratarwa ne akan rashin ikhlasi wajen neman ilimi ilimi ya daga cikin ayyukan ayyukan ibada ilimi ya daga cikin ayyukan ibada shi yasa nan a nan wajen dukkan duk da harkar musabaka din nan ta ciyar da ilimin alqur'ani gaba a kasar mu amma lallai masu shiga cikin harkar musabaka din nan su rinƙa ma kansu wa'azi na ikhlasi domin yayin da ya zama kan cewa burinsu wajen su zauna su ta karatun alkur'ani din nan shine wannan kyautar da ake bayarwa to wannan hadisin zai hawo kansu wannan hadisin zai hawo kansu shi yasa bana mantawa akwai wani malami akwai wani malami na wani malami na wanda ne mutumin Shinkif mutumin Mauritania ne karatu a wajen sa a Madina farkon zuwa na lokacin da aka za a yi musabakar haddan hadisi hadisai ɗari na ɗauka har na haɗa casa'in da shida na je zan yi sai na je sai kawai ranar sai ya ce masa bari in tambaye shi kuwa da na tambaye shi ta ce a kada ka shiga yace ilimi yana daga cikin abubuwan da ba a neman komai da shi sai ibada sai Allah ba a neman wani sakamako na duniya da shi to la kashi bai gama ya halatta ma ai musabaka duk da yake dai malamai sun yi fatuwar cewa ya halatta din ai musabaka wajen harkar ilimi eh, domin saboda maslahar da ke ciki ta zaburarwa akan neman ilimi ko sun kawo misalai na inda da a lokacin nan ake sanya wata wata kyauta ga malamai wanda suka yi wani rubutu ko wanda suka yi waɗansu ayyuka na ilimi to amma bai kamata mutum ya rinka hararo wannan kyautar ba da farkake zuciyarsa saboda ilimi yana daga cikin abubuwan da aiki ne na ibada aikin ibada ko Allah kawai ake nufi da shi hmm. ba a nufin wani abu na amfanin duniya Kuma wannan shine bambancin abin da yake sanya ilimi albarka ko kuma ilimi karya albarka misali lokacin da aka rubuta muwatsa aka ce ma imam malik kai imam malik kowa ma yana rubuta muwatsa kai ma ka rubuta muwatsa yace wanda ake dan Allah shi zai saura yanzu ba ka ji wata muwatsa an ba ka imam malik ba hmm. domin abin da ake dan Allah shine wanda Allah zai sa masa albarka to da ilimi yana wannan shine babban jihadin da ke gaban dukkan mai neman ilimi to yaƙi da zuci kan ayi abin dan Allah shi yasa haka shehu Usman ko kowace wannan abin yana bani yana yana bani mamaki na yana bani al'ajabi na al'amarin sa wanda shehu Sheikh Muhammad Bello ya ambata a cikin infaqul musul duk ran alhamdu yake fitowa ya zo ya wa'azi ya sanar da mutane a farlan ayi wa'azi da yake ga ga awam din mutane ran alhamdu yake yi da daddare kafin ya fito zai tsaya a soran gidansa kafin ya fito sai muhammad bello ke tambayar sai ce wai dan tsaye wannan da kake yi me kake faɗa yake cewa ina tsayawa ne domin in tsarkake niyya ta halattu da niyya kuma in tsarkake niyya Ta ga faɗa abubuwa guda biyu halattu da niyya kuma ya tsarkake halattu da niyya dan kai a gafale a an saba dama ana zuwa wajen karatu kaga babu istihdarun niyya hmm? an saba ana zuwa wajen karatu kawai mutum ya ji amma sai ya tsaye da shi don ya halattu da niyyar cewa wannan aikin ibada ne sannan ko na biyu ya tsarkake niyyar yace dan Allah domin idan kai aiki babu halattu da niyyar sai kai aiki idan kai kuma da niyyar amma ko babu ikhlasi a ciki ka bata aiki kuma ka saba ma Allah wani abin yana wato duk haka shi ma a cikin infaqul mai so kun karanta a cikin tarihin Shehu Usman Muhammad Bello yake kawo wannan kissa حديثي نكر شيء حديث ندوب الذي هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص الله يجزيه شيء ما يكون قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا cewa إن الله لا يقبض العلم انتزاعا Allah baya الله ilimi daukewa daga cikin kirazan mutane lakin yaqbidu al-ilma bi qabdi ulama amma Allah yana dauke ilimi ne da daukewar malamai da mutuwarsu hata idan lam yubqi alima har sai idan Allah bai bar wani malami saura ba ittakhadha nasu ru'usan juhala sai mutane su dauki shugabanni jahilai wa su'ilu sai a tambaye su fa aftau bi ghairi ilm sai su fatawa ba tare da ilimi ba fa dallu su bace wa adallu su bata tafakun alai wannan shine babban shine ita ce musibar wannan al'umma mutuwar malamai shi sa a shekara ta 93 shekarar da manyan malamai Sa'id ibn al-Musayyib da waɗansu wajen guda uku daga cikin fuqaha usaba guda hudu kai daga cikin fuqaha usaba duk suka mutu a wannan shekarar ake ce mata wato shekarar daukewar ilimi saboda eh, eh, eh, haka dalika ran da zai ibn sabit ya rasu ibn abbas ji duk wanda yake so ya ga ilimi yake tafiya inda Allah yake dauke ilimi ya zo ya ga wannan mutuwar zaid domin in malamai suka mutu sai ya zamanto kan cewa wanda za a rinka tambaya ilimi ya zamanto da yanzu kamar yanzu bayan mutuwar Sheikh bin ba sa Saudiya sai ga su irin wannan ga sunansa wannan mutumin mai fatawar mutanen America dinnan mutumin America dinnan ah, ba dan Saudiya ne wannan ubaitan abdul muhsin al-ubaitan mai yin fatawa cewa amerikawa dole a yi musu mubaya'a duk wanda suke yakan amerikawa a iraq sun fita daga da'ar allah daga da'ar manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna yakar shugabanni na musulunci shugabanni na adalci a lokacin su shaidun ba za su sami irin waɗannan suna yin magana ba to wannan shine musibar mutuwar malam domin malamai kariya ne ga al'umma da tsoron allansu da bayyana iliminsu da suke yi zai zama to kan makareta ba za su samu karfin yin haka to amma idan ya zama to babu malamai sai ya zama to masu sanya rigarsu ba tare da ilimin ba su za a ɗauka malamai su kuma sai su yi aiki da san ransu da jahilcinsu su ce kuma wannan shine hukuncin Allah su ɓace daga hanya kuma su ɓatar da waɗansu Allah ya kiyashe Allah ya gafarta ma imamun nawawi haskar kabarinsa ya yi kyakkyawan zaɓi na hadisai a wannan babi wanda suke akwai wa'azi da fahimta da fikihu a cikin cikin waɗannan babu Allah ya amfani mu da abin da muka karanta Allah ya sanya mana albarka a cikin a cikin rayuwar mu da kuma a cikin kokarin mu na neman ilimi ya sanya mu rayu a cikin neman ilimi da sanar da shi sallallahu alaihi wasallam baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina muhammad subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sai a kuri yau ba za a samu amsa tambaya ba dan darasin yayi tsawo kwarai da gaske an mun makar wajen sallah